a wannan masallaci ne albarka masallacin gwallaga da ke nan birnin bauchi inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma mun dawo bayan dogon hutu tun kafin watan ramadan allah ya ta an yi ramadan an gama ramadan ramadan ya wuce kuma yanzu allah ya ta mun dawo za mu ci gaba idan ba kuma ta ba muna karatun wannan majalisi ne a suratu alhijir mun yi karatu zuwa ayata ta ashirin da biyar yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta ashirin da shida muna roƙon Allah maɗaukacin sarki abinda muka karanta da wanda za mu karanta zai zama karɓaɓɓe ne a wurinsa kuma ya zama sanadiyar samun lada mai yawa daga gare shi da kuma gafara daga kurakuranmu halarama abubakar bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة وإذ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من من حمل مسلول نعم فإذا ba shi bane fa daga wala kar khalaqnal insana min salsalin min hamakin masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nadi samum wala kar khalaqnal insana نعم نعم إلا إبليس أبى أن يكون مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun halicci mutum min salsal daga busasshe ko tsekasashen taɓo min hama wanda shi kuma ya samo asali ne daga baƙin taɓo masnun wanda ya canja daga yanayinsa waljanna aljani kuma khalaqnahu mun fara halittarsa ne min nari samum daga harshen wuta mai tsananin zafi waɗannan ayoyi da ayoyin da za su zo gabansu ayoyi ne da allah maɗaukakin sarki yake mai da zance kan asalin tushen halittar bil adama da kuma ma tushen halittar abokan zaman bil adama a duniya su ne aljannu to shine Allah ya ce wala kad khalaqnal insana min salsal hakika mun halici al-insan al-insan shine dan adam da Allah yake faɗa a nan yana nufi halittar farko annabi Adamu alaihi salam inna matsala Isa inda Allah ka matsala Adam khalaqahu min turab shine wanda Allah ya fara halittarsa daga ƙasa wa bada a khalqal insani min tin Allah ce farkon halittar dan adam daga ƙasa ya fara daga tabo to ne ma'anar wa qad khalaqnal insana min salsal salsal shine atinul yabis wato tabo busasshe alladhi yusma'u lahu sawt inda nakrihi wanda idan ana kwankwasawa za a je na tsara SSS ko kwankwankwan su duk busasshen taɓo wanda ya ƙeƙashe ta yadda in an buga za a je na ƙara wannan shine salsal to Allah ya ce farkon halittar ɗan adam daga irin wannan taɓo aka halicce shi min hama'in masnu shi kuma wannan busasshen taɓon ya fara ne daga ɗanyen taɓo baƙi hama shine atinul aswad wato tabo ko laka baka sai ce masnun wato almutaghayyir fi launihi wa ra'ihatihi wanda ya dade har ya canza ta yanda ya zama baki sannan kuma ya canza har yana har yana wari wannan shine masnun a wurin mafi yawan malaman tafsiri duk da cewa waɗansu malamai sun ce ma'anar masnun kamar yadda aka rawaito daga abdullahi ibn abbas shine musawwar wato tabo wanda aka suranta shi kamar a ce tabo ne idan za ka gina ka gina tukunya ko ka gina kwano ko ka ko kuma ka suranta shi ya zama kamar hoton ɗan adam to haka Allah ya ka dan adam ya gina shi shine masnun din da tabo ne aka gina sai da aka gama kafin sai aka canza sai zama tsoka irin wannan shine ma'anan masnun wasu suka ce ma'anan masnun shine almuntin mai wari mai koyi alladhi taghayyara fi ra'ihatihi wanda wanda har yazo ya canza wari ya canza daga sansani asalin tabo in ka dauka ai ba za ka je yana wari ko kamshi ba amma idan ya dade a kwabe har ya zama yana ɗoyi saboda daɗewa a kwaɓe shine ma'anar masnu to wannan shine abin da Allah ya fara halittar ɗan adam ƙarshensa salsal amma kafin ya zama salsal sai da ya zama min ama'in masnu sai da ya fara zama baƙin taɓo an fahimta wanda ya canza daga warinsa ko kuma daga launinsa ta gayyara ila sawad wanda ya canza ya zama baƙi waljanna amma kuma aljani kuma uban aljanu kenan shi kuma kalaknahu mun fara ai an sha'na khalqahu farkon halittarsa mun fara ne min nari samum daga wuta as-samum as-samum shine annaru ash-shadidatu fil harara wuta mai tsananin zafi mai tsananin kuna allati la dukhana fiha wadda ba hayaki kamar harshen wuta ka ga yana ci idan ka kunna wutan wutar gas ko ka kunna wutar risho za ka ga wuta ne yana ci balbal harshen wutan yana da tsananin kuna abu sama da wanda za ka sa itace ka ga yana da hayaki to wannan shine as-samum to Allah ya ce aljani da irin wannan harshen wutan aka ɗiba aka halice shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin na na Aisha cewa kulikatil mala'ikatu min nur wa kulikal jannu min marijin min nar wa kulika adamu min wusifa lakum Allah ya fara halittar aljanu ai Allah ya fara halittar mala'iku ne daga haske Allah ya halicci aljani kuma daga harshen wuta wannan mai ci balbal din ba bakin wuta wanda yake da garwashi ba sannan kuma Allah ya halicci ɗan adam daga abin da muka sani to shine nan Allah yake faɗa to ya fara halittar dan adam ne daga tabo ya kuma fara halittar wato aljani shi kuma daga harshen wuta da Allah ya ce ya fara halittar dan adam min salsal wannan ɗaya ne daga cikin abduwaru halƙi albashar matakan da aka bi wajen halittar ɗan adam nan Allah ya ce min salsal a wani wurin kuma Allah ya ce kalakal insana min salsalin kal fakhar a wani wurin kuma Allah ya ce wa bada'a khalqal insani min tin a wani wurin Allah ya ce khalaqahu min turab to shine malamai suka ce yadda abun yake a jere ayoyin nan ba cin karo da juna suke yi ba yadda Allah ya halicci dan adam daga ƙasa ne amma mataki mataki matakin farko garin ƙasa wanda ba a jike yake ba turbaya shi Allah maɗaukakin sarki ya fara ɗauka da shi ne aka fara sinadarin halittar ɗan adam wanda ba kwaɓaɓɓe ba shi ne na farko wannan shi ne ayoyin da zaka ji Allah ya siya halicci ɗan adam min turab ya ayyu hannasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turab inna masala isa inda Allah ka masala adama khalaqahu min turab to wannan shine turab turbaya kenan daga baya sai Allah ya cika turbayar idan aka ɗebo garin ƙasa zalla sai aka zuba ruwa sai aka kwaɓa shi ya zama kwaɓaɓɓen ƙasa ya zama tsihi to nan shine ayoyin da Allah ya ce ya halicci ɗan adam min tsihi an fahimta ko walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tsihi to wannan duk ayar da kaje Allah ya ce tsihi to wannan wa bada khalqal insani min tsihi khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin to wannan tin din shine kwababben ƙasa wanda ya zama tabo to shi kuma tabon da aka kwaba shi sai Allah ya bar shi ya dade har sai da ya canza daga launin da aka sani har sai da ya koma bakin tabo shine min hama'in masnun an fahimta idan ka kwaba tabo ka bar shi ya dade ya dade har zaga yana canza kala to da ya zauna sai tashi daga asalin kalan da aka sani na turfaya mai hasken nan sai kuma baki irin shine min hama to daga wannan kuma sai ya ci gaba da dadewa har sai da ya zama masnun har sai da ya zama ya dade har yana wari to daga wannan sai mataki na gaba sai Allah ya ke kasar da wannan ruwan da yake jikin tabon sai ya bushe sai zama salsal shine khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun walaqad khalaqnal insana min salsal to idan tabo aka jika shi sai aka daskarar da shi ya bushe har yana kara ya zama salsal idan ba a kona ba idan aka kona sai ya zama kasko to shi kuma zama fakhar shine khalaqal insana min salsalin kalfakar to haka Allah ya bi dan adam har sai da ya kai wannan ya zama busasshe mai karfi yadda kai ka ce in ka kwankwasa yadda ka san kasko yake to haka Allah ya daga baya sai zai canza shi sai zama dan adam ina fata an fahimta to wannan shine ma'anar da Allah madaukakin sarki a nan ya ce walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna min qablu min nari samum ya Allah ce wa qala rabbuka lil mala'ika ka tuna lokacin da Allah ya ce da mala'iku ko ka ambaci lokacin da Allah ya ce wa mala'ika ambata wa kanka zai zo maka wa'azi kuma ka ambata wa duk wanda zai ji wa'azinka ka gaya masa ka tuna masa cewa ga abin da ya faru fa a farkon halitta bayan Allah ya halicci annabi Adam daga turbaya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan min salsal wannan abin da kuke gani na tara turbayan nan zan halicci bashar wato zan halicci gangan jiki mai surar bil adama lokacin ba a taba ganin bil adama ba sai kawai Allah ya suranta kayansa sai Allah ya ce idan kuka gana gama fa'iza sabuwaituhu idan kuka ga na gama aikin na fa idza akmaltuhu wa atmamtuhu wa sawartuhu idan na gama na cika halittar ya zama daidai har ya tsaya ya zama dan adam cikakke kuka ga ya zama mai rai wa fastu fihi min ruhi har na busa masa rai fa fa'u lahu sajidin to duk ku fadi ku masa sujada ku fadi ku yi sujada gare shi kuna masu nuna girmamawa wato sujada ta gaisuwa ba sujada ta ibada ba ibadar ga Allah ne ladabin kuma ga annabi adam an fahimta ko shi kenan sai Allah ya gama halittar ya fara halittar har ya gama shi ne mana Allah zai ka fatawaka fa'addalaka sai ayi suratin ma sha a rakabar Allah sai da ya gama ya suranta ya daidaita ya zama ɗan adam irin yadda muke ganin mu nan da taɓo ne da ƙasa sai gashi ya zo ya tsaya dan adam a gabansu suna gani to dama ya ce musu ba sai na ce ku yi ba kuna ganin yayi ya kai haka to ku yi sujada shi ke yana gamawa ya gama halitta ya zama mai rai fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'u Allah ce kawai sai mala'iku gaba ɗayan su suka faɗi suka yi sujada kulluhum dukkan su da gaba ɗaya kulluhum tawkidi ne na tawkidi tawkidi ne saboda fasajada almala'ikatu da yake almala'ikatu al'arifu wallam ai na istighraqul jins dukkan mala'ikun da suke wurin dukkansu sun fadi sun yi sujada to amma sai Allah yake cewa kuma kulluhum dukkan su ajma'u da baɗe don a nuna ba wanda ya saba saboda dama Allah ya tsarkake mala'iku ya ce la ya'suna Allah ma amarakum da Allah ya umarce su sun wannan umarni idan sun yi ba wa Adam din suka yi ba sun yi biyayya ne wanda ya umarce su shine Allah shi yasa dukkan su sai suka yi sujada illa iblis ta karanta nan illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidi Allah ce sai iblis shi sai yi ki a babu ma na imtana'a shi ya ki yace shi ba zai yi ba an yakuna ma'a sajidin shi ba zai zama cikin masu yin sujada ba sai ga shi duk sun faɗi shi kuma yana tsaye shi ne sai Allah yake da shi ne na'am منها فإنك رجيم نعم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون نعم قال فإنك لك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم نعم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين نعم إلا عبادك Allah maɗaukacin sarki ya ce, Kala ya Iblisu ma laka Allah ta kuna ma'a sajidin, Kala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, Kala fakhruj minha fa inna ka rajim wa inna alayka la'nata ila yawmiddin. Sai Allah ya tambaye shi ya ce da shi ya Iblisu ya kai Iblisu. malaka Allah ta kuna ma'an sajidin me ya same ka da kai ba ka zama cikin masu sujada ba kala sai iblis ya amsa ya ce da ubangiji lam a kulle asjuda li bashar ni ba zan taɓa yin sujada ga mutum ba mutum ɗin kuma halaktahu min salsalin min hamadin masnun wanda ka halicce shi daga busasshen taɓo wanda ya samo asali daga bakin tabo mai wari ni ba zan yi masa sujada ba hala sai Allah ya da shi fa fakhruj minha tunda haka ne sai ka fita da za zauna a cikin aljanna kuma a sama kana tare da mala'iku na masu biyayya kai kuma kayi taurin kai ba za ka fita ka fita daga cikinta fa innaka rajim kai ka zama tsinan ka zama jefaffe daga rahama ka zama korarre daga rahama wa inna alaikan la'nata ila yawmiddin kuma la'anta ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako Hala sai iblis ya ce fa an birni ila yau mai to inda haka ne ka jinkirta mun har zuwa ranar da za a tada su har zuwa ranar tashin kiyama ni karka kashe ni ka bar ni tare da su qala sai Allah ya ce innaka minal munzari qala fa innaka minal munzari Allah ya ce shikenan an baka an jira ka za a sumaye ka za a jinkirta maka ila yawmil har zuwa ranar lokacin nan sananne Allah ya ce iblisu Allah ya bashi dama sai ya tambaye shi yace masa me hana ka kai ba za ka yi sujada ba ma asajidin ga sunan duk ba su yin sujada kowa yayi kai kaɗai ne ba za ka yi ba kamar yadda Allah ya ce ya tambaye shi a wata surar ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday a wata surar ma mana aka an tasjuda id amartuka me ya hana ka ba za ka yi sujada ba bayan na hana bayan na umarce ka me yasa ba za ka yi sujada ga abin da na halicce shi da hannuna ba idan ma ka ce kasantacce ne min hamadin masnun aka halicce shi aini ne halittar baka tun da ni ne na yi umarnin sai ka yi mu sai ka yi biyayya sai iblis ya ce da shi lam a kulle asjuda bai ce la asjudu ba bai ce ba zan yi sujara ba sai ce a a ai ba zai yiwu ba ne ba ya kore a yanzu kuma ya kore ko nan gaba ma inda ce la asjudu ba zan yi sujada ba sai ai tunanin yanzu ne ba za ka yi ba amma nan gaba za ka yi sai ce lam a kulle asjuda ba ma dace a ce iri na ya yi sujada ga irin wannan ba libashar dan mutum a ba zai ba ba mutum ba dai ka kuma mutum din da akan ido na ka halicce shi min salsalin min hamadin masnu ne Allah ya ce tunda ba za ka yi ba fakhruj minha fa innaka rajim sai ka fita daga cikin ta ai fakhruj min aljanna wa khruj min malakuti samawati wakhruj min al-makanati allati anta fiha ma al-mala'il a'la ka fita daga cikin aljanna ka fita daga sama ka fita daga matsayin da kake da shi tare da mala'iku yanzu ka ware ka koma gefe mala'iku masu biyayya ne kai kuma tun da ba mai biyayya bane ka kafirce ka kangare ka koma gefe ka fita fitar da aka yi da shi fitar da aka korar da aka yi masa kora ce ba wai ya fita daga aljanna kawai ba sha aka yi fahadut minha fa ma kunu laka an tatakabbara nan ba wurin girman kai ba ne. ba za ka zauna a nan kuma kana girman kai ba don haka ka sauka daga sama ka koma ƙasa shi ne korar da aka yi mata. aka ce da shi fa innaka rajim daga yanzu an tsine maka ai fa innaka makrudun minar rahma mubadun minar rahma an ne santar da kai daga rahma an jefe ka da tsinuwa kuma wannan tsinuwar da aka jefe ka da ita ba yanzu bane kawai wa inna alayka la'nata la'anta da tsinuwa ta tabbata a kanka ila yawmiddin wa inna alayka la'nata ila yawmiddin la'anta ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako kowa yau san shi ne ranar tashin kiyama maliki yawmiddin qala iblis ne ce, tun da haka ne fa an zubi ila mai ba'athu to karka kashe ni ka jinkirta mun mana in yi tsawon rai har zuwa ranar tashin kiyama har zuwa ranar da za a tada su kala sai Allah ya ce da shi ka minal munzari an baka je ka an jinkirta ma ya roƙa da mummunan nufi Allah kuma ya amsa Allah saboda qada'insa kauni ya kaddara cewa zai ba wa iblis wannan dama saboda istidraji saboda ya ja kwana ya ja laifi laifin da idan Allah ya kama shi a ranar ƙarshe to lallai zai ji a jikinsa sannan na biyu kuma domin Allah ya jarrabi bayi sai zama shi ne asalin tushen jarabawa wa bayi to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya tsine masa kuma ya yarda da cewa ya ta zama a duniya waɗansu malamai suka ce ya ba shi dama ne zuwa har tashin kiyama saboda ya ce ila yau mu yi tuna shi kuma ya ce na minal munzari waɗansu kuma suka ce a'a ba zai kai zuwa tashin kiyama ba zuwa lokacin da za a yi gosan ƙaho na ƙarshe ne wanda kowa ma zai mutu tunda wannan lokacin ai ba tashin kiyama ba ne tashin kiyama ya kusa ne aka ce yawmul shi ta Allah bai ce masa fa innaka minal munzarina ila yawmi din inda ya tambaya ba sai ce ila yawmil waqti zuwa wata rana wanda sanan ni na sani sai aka ce wannan yawmul waqtil ma'lum shine yawma yunfaku fi sur fa fazi aman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah nan kowa zai mutu to har iblis ma zai mutu a ranar an fahimta ko to shine Allah yake da shi an jinkirta maka zuwa wannan lokacin to me yace kuma qala fa bi izzati qala rabbi Hala rabbi bima agwaita ni sai yace ya ubangiji tunda ka kafar da ni ka fatar da ni saboda wannan to ni kuma la uzayyinanna lahum fil ard zan kawata musu rayuwa a bayan ƙasa zan kawata musu sako a bayan ƙasa wala ugu yannakum ajma'in kuma ni ma zan batar da su gaba ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayin ka kadai waɗanda suke tsarkakakku waɗanda ka tsarkake ka tankaɗe ka tace wannan iblis ne ya rantsi ya ce rabbi tun da ka yarda ka jinkirta mu suna nan ina nan to na ɗaukan wa kaina alkawari kuma na rantse da izzarka a wata surar kenan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantse da izzarka shi ta wasu suka ce wannan ba'un din anan ba'un kasam ce da yake fa bima qala fa bima rala rabbi bima aghwaytani ai aqsamtu bima aghwaytani yadda ka tabar da ni ina na rantse da wannan aikin naka na tabar da ni ni kuma sai na tabar da su ni ma a sakamakon haka an fahimta wasu kuma suka ce ba'un din sababiyya ce ai bi sababi izwa'ika iyaya wa idlalika li tunda ka batar da ni ka tabar da ni to ni kuma sakamakon hakan ni kuma ga abin da zan rama ga abin da zan saka da shi shine ni kuma zan tabar da su ajma'ina dukkan su gaba daya illa ibadaka minhumul muslimin in banda bayinka daga cikin su waɗanda suke al muslimin qira'ar nafi'a da kuma sauran dukkan da kuma al-kufiyun al muslimin sune ismul maf'ul waɗanda Allah ya tace su waɗanda Allah ya tsarkake su waɗanda Allah ya tankade su amma kira'ar ibn amir da abu amr da ibn kasir illa ibadaka minhumul mukhlisin sai waɗanda suke da ikhlasi suke tsarkake bauta su ne kadai waɗanda ikhlasi mutum ne kadai zai iya kubutar da shi daga hannuna illa ibadaka minhumul mukhlasin taimakon ka ne kadai idan ka tsarkake mutum zai sa ya kubuta a hannuna amma in dai ka bar ni da shi sai na batar da shi sai idan kai ka tsarkake shi ya zama al mukhlisin sai idan shi ya zama mai tsarkin zuciyar da yake da ikhlasi al-mukhlisin an fahimta shine kadai zai iya tsira shine illa ibadaka minkumul mukhlasin waɗannan ayoyi da muka ji dama mun karanta makamantan irin su a cikin suratul baqara tun daga faɗin Allah madaukakin sarki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zuwa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis mun ji cikakken bayani a kai muka sake maimaita irin haka a cikin suratu al-a'raf yanzu kuma gashi mun sake dawowa a cikin wannan a nan gaba ma za a sake a cikin suratul isra za a sake a cikin suratu al-kahf za a sake a cikin suratu baha sannan a can ƙarshe a cikin suratu sa'ad waɗannan wurare duka Allah yana ba mu labari ne akan abin da ya faru a farkon halitta Allah maɗaukacin sarki ya halicci ɗan adam ɗan adam ɗin farko shine annabi adam amma kafinsa sai da Allah ya fara halittar aljanu shi ta ce wal janna khalaqnahu min qabl aljan anan shine abul jin uban aljannu ana nufi iblis asalin sunansa kenan iblis amma shi ma aljani ne ba mala'ika ba ne kamar yadda waɗansu ke cewa wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min aljin haka shi ma aljani ne amma shi shine babban su kamar yadda annabi adam shi ma dan adam ne ai shi ma bil adama ne to kuma shine adam din haka daga jinsin na mutum aka halicci sauran mutane shi ma daga jinsin na aljani aka saurari sauran aka halicci sauran aljanu ne Allah ya gaya mana cewa farkon halittar dan adam an fara ne daga tabo wannan tabo kuma sai da Allah ya sa ya bi matakai wanda matakinsa na kusa da ƙarshe ko na ƙarshe shine har sai da ya zama salsal har sai da ya zama ƙeƙasashen wato yumbu wanda ya bushe har kana jin da kara idan da aka ɗaukaka Su wanda yana nuna asalin tushen ɗan adam haka ne Allah maɗaukacin sarki ya fara halittar ɗan adam daga baya kuma sai ya koma bayan wannan samfurin sauran kuma sai a ci gaba da halittarsu daga ruwa ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين thumma ja'alnahu nutfatan fi karanin makin sai mutum ya zama kuma nutfa da haka ake halitta amma da daga farko da turbaya Allah ya fara to bayan Allah ya halicci annabi Adamu sai ce mala'iku su yi masa sujada wannan sujada da Allah ya ce a yi sujada ce ta jarrabawa domin a yi biyayya gare shi kuma a girmama abin da ya halitta to har Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda Iblis ya ce shi ba zai yi ba kuma kaji sa'in sa da aka yi tsakanin shi Ubangiji da shi Iblis a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa da yawa amma ga kaɗan wanda za mu iya amfana da farko komi da ka ganshi na rayuwar nan akwai ran da ya fara da asali ba kowane ɗan adam ka ga yadda yanzu muke ciki a duniya ana ta hayaniya ana ta harkoki akwai lokacin da da Allah ya halicci wannan duniya amma bai sa kowa a ciki ba to daga baya ne sai Allah ya halicci annabi Adam ba wai da Allah ya halicci annabi Adam sai ya yi duniya kuma sai ce to ku je ku zauna a can tunda ba za a zauna a da dama duniya tana nan shi yasa Allah da ya ce wa annabi Adam ya gaya wa mala'iku sunayen abubuwan nan duniya ne ya gaya musu ai ka nuna kayan duniyar dama tana nan kafin a halicci shi annabi adam to idan duniya ta riga ka zuwa to akan me za ka zauna kana ta faɗa akan duniya kana ta rigima akan duniya duniyar nan ta riga ka zuwa kuma duniyar nan za ka tafi ka barta inna nahnu nariful arda wa man alaiha duk abin da ke kan duniya da ita duniyar za ka tafi ka barta Allah zai gaje kayansa saka akan me za ka ta rigima akan duniya duk arziki da ka gani zuwa kai ka samu dama yana nan sannan duk arzikin da ka gani za ka tafi ka bari kuma ranar da ka mutu wani arzikin zai fito wanda da ba a matan akwai shi ba arzikin duniya baya karewa wannan yana nuna wa dan adam dan adam ya rikina gaba ga Allah madaukakin sarki ya kaskantar da kai gaba gare shi kar ya bari wannan duniya ta yaudare shi akan Allah na fata ana fahimta shi ta Allah ce fala ta gurron nakumul hayatud dunya wala ya na na billahi al wannan abu guda biyu su za su iya rudar da dan adam da shaidan da kuma duniya to idan ɗan adam duniyar zuwa ya same ta ashe Allah duniya ba komai mace a wurinsa ba sai da dan adam ya nema ne ina zan zauna sai Allah ke bari a maka gida me zan ci Allah ke bari a sa abinci a'a dama duk suna nan kafin Allah ya dan adam ba za mu iya cinye arzikin Allah ba mu daina faɗa akan arzikin Allah mutum duk da ya gane wannan ba zai yi hayaniya har ya kashe wani har ya ci mutuncin wani har ya wane ne akan abin duniya ba har ya zama kuma duniya ta yaudare shi ta sha kansa ya zama bai ma bauta wa Allah ba ya tafi akan duniya kuma duniyar ita kuma bata ishe shi ba kuma ya tafi ya barta haka duk abin da ya farko ko yana da ƙarshe qad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun sanai da Allah ya tona asirin yace ga yadda ya fara halittar dan adam sai da taɓon ma ya wari kuma taɓon ya canza kala ya zama baki wannan shi zai nuna maka cewa ɗan adam ba komi bane a gaban Allah tunda shi ɗan ma da ba Allah ba shi ma sai da ya rena wa ɗan adam ya ce akan wannan ne zan wasu jada, khalaqtahu min tin khalaqtahu min salsalin min hama wannan wulakantaccen to akan me ɗan adam zai wa Allah tagawa يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ubangijin da shi ya halice ka akan me zaka yaudaru zaka rudu da wani abu daban ka bar ubangiji ya kamata dan adam ya kasantar da kansa gaban ubangiji ya nuna wa Allah kasanci da kuma cikan bauta ya ba wa Allah matsayinsa tunda Allah ya halicci dan adam daga abu wulaƙantacce ƙasa ƙasan da ba so ka zauna a kai sai ka yi shimfiɗi kasar da in ta taba ka sai ka kaɗe kasar da in ta taba ka sai ka wanke amma da ita haka halice ka kuma kasar ma ba a je an zako mai kyau kilin irin yashi ko sahara fara sai da aka ɗebo turbaya kuma shi ma fa min tsinin lazi sai da aka fara da taɓo wanda in ya taba hannun mutum yana damƙo sai ka wanke da irin shi aka fara sai aka zo shi ma aka bar shi ya daskare sai da ya zama hama ya zama baki ya zama mai wari daga baya aka zo aka mai da shi kamar kasko busasshe aka halicci dan adam yaushe dan adam zai nuna wa Allah wata gadara ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم wannan kuma ya nuna mana aljanu sun riga mu mala'iku ma sun riga mu tunda Allah ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan zan yi halitta ashe sun riga mu kenan Allah gafarta mu kowa riga mu zuwa bishiyoyi da ƙasa da duwatsu da sauransu su ma sun riga mu zuwa sai da Allah ya yi su gaba ɗaya kafin Allah ya halicci ɗan adam ɗan adam shine na ƙarshe kuma shine na farkon tafiya duk zai tafiya bar su ai ba za a naɗe duniyar muna cikin ta ba ko ba ka bane sai mun gawa mun mutu sai Allah ya girgizan ƙasa sai ya ce a kwashe duniya mala'iku sun riga mu ƙasa ta riga mu aljanu ma sun riga mu to me za a gwada wa ubangiji madaukakin sarki ya kamata mu ƙasƙantar da kanmu gaban ga ubangiji idan ɗan adam musulmi bai kaskantar da kansa gaban Allah ba zai kaskantar da kansa gaban Allah ka riƙa rena kanka kana ji kai ba kowa bane wani lokaci ɗan adam in ka ga wani irin yana ji shi ya isa ne yana tafiya yana wani jin kasaita da wata isa baya tunawa da irin wannan والجنة خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم Allah ce ka tuna wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnu wa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin saboda darajar tawa da Allah ya wa dan adam sai Allah ya halice shi da kansa kuma da hannunsa shi ta yace fa idha sawaitu idan na gama halittar Allah ya girmama dan adam mala'iku suna gani shi ma abul jin yana gani amma Allah maɗaukakin sarki ya halitta sai ya yi da hannunsa sai Allah ya ce idan na gama ku faɗi ku yi masa sujada su sai mala'iku duka suka yi me yasa mala'iku ba su tambayi ubangiji ai sujada naka ne ya za ka ce mu yi wa wannan hikimar ita ce idan kuma su suna gani a gabansu aka yi shi ai su ma suna iya jin cewa sun fi shi amma da Allah ya umarce su sai suka yi saboda idan na sama ya ba da umarni ga na ƙasa akan ya yi wani abu ga na ƙasa da shi to idan ya yi ba ya yi biyayya wa na ƙasan ba ne ya yi girmamawa ne ga na saman da ya shi su mala'iku sun fahimci wannan iblis ne saboda kida kumancinsa sai ya gane wannan ko kuma ya gane sai ya aiki da shi idan oganka a ofis ya ce da kai kai kana darakta sai ce kai wannan wa deputy darakta waye ya kamata ya je aike wurin wani da deputy da darakta deputy ne zai je wajen darakta ko amma sai ogansa sai kwamishina sai ce ɗauki wannan fayil ɗinka kai ofishin deputy darakta yanzu idan ya ɗauka ya kai ya girmama deputy darakta ne ko ya girmama kwamishinan da ya aike shi ai bai ƙara wa deputy darakta komai ba to wannan shine abin da waɗansu suke kasa ganewa idan na sama ya umarce ka kayi abu wa na ƙasa ai ba wai yana nufi na ƙasan ya fi ka bane yana nufi shi da ya sa ka ne ya isa ya sa ka shi sa idan uba ya ce wa ɗansa ka yi abu za wa kaninka sai ce to ai zai raina ni to kai da ka ƙi kuma yanzu mai kai ka raina ubanka da wa da kane ya raina wa da kuma wan ya raina uba wani rainin ne ya fi girma idan miji ya ce da matarsa je ki gaida kishiyar ki wance idan ta je ta gaida ita yanzu ta yi biyayya wa kishiyar ne ko ta yi biyayya wa mijinta kuna fahimta idan ana faɗa tsakanin kishiya da kishiya sai ce ke ce ba da gaskiya ki ba ta haƙuri sai ta ji idan ta ba ta haƙuri ta ƙasƙantar da kanta a gaban kishiya zai wulaƙanta ni to ke da kika ƙi kuma yanzu kin wulaƙanta miji a gaban matarsa wanne ne ya fi girma wannan shine akaliyar da take sa mutane da yawa sai su yi girman kai idan an sa su su ki sai suna auna tsakanin su da wanda aka umarce su su yi masa abu suna kasa auna tsakanin su da wanda ya umarce su ana fahimta da kyau doka idan aka ce kayi kayi ai in kai biyayyan ba kai wa wannan bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka gane wannan yakan iya sa wanda yake kasa sai ya yi jagora idan za a yi tafiya sahabbai sai su yi biyayya saboda su sun san biyayyar ba wa shi suka yi ba yace man sai amiri faqad ata'ani duk wanda na nada wani sai ya masa biyayya ya mun biyayya ne ba wancan yayi biyayya ba shi yasa kafin wafatin sa sallallahu alaihi wasallam sai na da Usama ibn Zaid a matsayin shugaban runduna da za a tafi yaki zuwa kasashen sha za a yi yaki da Rumawa ne sai ya nada Usama dan shekara 18 a cikin rundunar kuma akwai abubakar da umar kuna fahimta sai kafin a tafi sai manzan Allah sallallahu alaihi ya rasu ciwon sai tsanani sai aka tsaya ba a tafi ba abubakar yana zama khalifa sai sake dawo da rundunar sai aka ce yanzu kan ai kaga kuma ba batun su usama ake bai ce ina ba zan sauke wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya dora ba yanzu idan aka tafi yakin aka yi biyayya wa usama wa usama ake biyayya ko manzan Allah wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake biyayya rashin basira ne a wurin mutum idan na sama da kai yace kai wani abu wa na ƙasa da kai kai kuma sai ka ki wannan reni ne wa na sama da kai ba rike girma ne a wurin na ƙasa da kai ba jama'a an fahimci wannan shi yasa mala'iku da suka gane kawai fasajjadal mala'ikatu kulluhum sai aka zauna lafiya duk wanda yake da tunani irin na shedan shi kuma illa iblisa shi ba zai yi ba Shi ne wanda zai ce a asjudu liman khalaqta tina yanzu na yi sujada wa wanda ka halitta daga tafu kaga wannan magana ta banza ce yanzu shi Allah da ya halicce shi daga tabo bai fi shi sanin cewa wannan tabo bane amma yace kai na fata an fahimta illa iblisa lam yakun min as-sajidin qala ya iblisu ma Allah ta kuna ma'a sajidi wannan yana nuna mana yadda ubangiji maɗaukakin sarki yake da haƙuri ina so in kwatanta maka ne a ce shugaban rundunar sojoji kai a ce ma shugaban ƙasa commander in chief ya zai samu sojoji suna tare sai ya ce wa kwamandan da ke jagorantar wannan rundunar wanda bai wuce kanal ba shi kuma shugaba ne commander in chief kuma ma a ce janar ne na soja shugaban kasan ko kuma a ce chief of army staff ne sai zai tsaya na din ɗinsu sai ce wa kanal ɗin karɓi wannan sandar ta girmamawa je ka kai wa wancan kurtun wanda aka yaki yana tsaye ya yi ta maya, je ka ɗauka ka kai masa to sai shi kuma a nan sai ya ce yanzu ni ne za a ce in je in kai wa kurtun da ke ƙarƙashi na sanda kuna fahimta haka ne fa abin da iblis ya yi yanzu idan ya haka a gaban janar din nan janar din kuma a gaban sa a nan akwai waɗanda suke sama da shi kanal ɗin. akwai waɗanda suke ƙasa da shi kanal din dukkansu shi kuma suna ƙasa da shi a matsayinsa na chief of army staff wannan yana cewa ba zai yi ba kuma har ya tambaye shi ya ce me yasa ba za ka yi ba sai ce ba zan yi ba saboda na fi shi sai daɗa jaddadawa ya kuke tsammani wannan zai mata? amma ubangiji da yake da ƙarfin kumfa ya ku sai bai ce komi ba sai ce ba za ka yi ba ya ce eh ba zan yi ba ya ce ba ma zan taɓa yi ba ne ya sake tabbatarwa sai Allah ce to shi kenan na tsine maka Allah bai kama shi ba bai kashe shi ba bai ce zabaniya su kama shi bai ce shiga wuta ba bai ce komai ba sai ce shikenan na tsine maka da ba za ka yi ba ba za ka zauna a nan kuma ina sawa kana ki ba nan wurin ba wurin zaman ka ne sai ce a ah, to inda haka ne ina da ina da roko sai shi to me ka ina fata ku rika aunawa yadda ubangiji wadaukin sarki yake da yake da haƙuri ina da magana me maganar ka ka sai da aka tsine masa fatukun sai ce to ina da magana ina roƙo me roƙonka rabbi ubangiji na fa birni. ba na so in mutu a jinkirta mun kar in mutu akwai abin da zaka roƙi Allah sama da a ce ka zauna ba ka mutu ba ila yawmi sun in ta zama har zuwa ƙarshe shikenan a wurin Allah da yake ya isa sai Allah ya ce innaka minal munzalin an baka abin da kake tambaya wannan yana nuna maka tsananin haƙuri irin na ubangiji rabbul alamin a yi masa saƙo ba wai kawai a gabansa kawai ba a gaban mala'ikun da su la ya asuna Allah ma marahu kuma da aka yi sai duka suka yi biyayya sai suka ga wani kuma ya ƙi kuma ya sha amma Allah maɗaukakin sarki bai sa ya ce a yanzu a yi masa kaza ko yanzu ya masa ba sai ya ce innaka minal munzarina ila yawmil waqt rana za ta zo ranar da zan kama ka amma yau kan ba zan kama ka ba kuma sai Allah ya sallame shi kuma har yau inna Allah bai kama shi ba yanzu tun daga ranar zuwa yau akwai biyayya ko guda ɗaya da shedan yau Allah ya ci gaba da yin me da sabo amma har yau Allah bai kama shi ba wannan ya nuna duk yadda za ka yi a duniya ba za ka kure Allah ba kuma ba za ka cuci Allah ba in kana son tsiya ka je kai ta yin siyar ka iya iyawarka wallahi ba za ka kai shaidan ba ubangidanka Ya yi tun da, yana yi yau kuma zai ci gaba da yi kuma bai rage wa Allah komi ba ke sa Allah ce a gaya wa mutane ya ibadi ya ku bayina ku bayi ne lan tablughu durri fatadurruni ba za ku taba iya kaiwa yanda za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba za ku taba iya kaiwa yanda zan amfana da kuma balle ku amfanar da ni jama'a mu yi hankali da Allah karka ɗauka idan Allah bai yi abu wa wane ba wala tahtabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimun karka ɗauka Allah ya gafala ne ka ɗauki misali kawai akan shaidan akwai wanda ya kai shi sabo ne amma har yau Allah ya kama shi kuma yana ci gaba da abunta kuma yana kwana lafiya ya tashi lafiya har yana da runduna yana da jama'a yana da fada ma inda ake fadanci yawa mu yi hankali da Allah shi sa Allah ce sanastadrijuhum min haythu la alamu ina musu istidraji ne akwai ranar da za ta zo nan da zan kama su inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar jama'a muna fahimta sannan wannan yana nuna mana cewa wato mu zama idan mutum ya yi mana laifi kar mu yi gaggawan kama shi sai mun ba shi dama ya kare kansa ko tsinewar sai da Allah ya tambaye shi ya ce da shi ba zan yi ba sai ce fakur jimin hafa ina ka da ya ƙi yin sujadar ai Allah ya san me a zuciyarsa asalin ƙi ne illa iblisa a ba wa takbara girman kai ne amma Allah bai kama shi ba tukun sai Allah ce me yasa don haka ko kai ma ka san na san wane kaza a ka ba shi dama ya faɗa saboda ya fi damar kama mutum idan ka bashi fair ne, sama da a ce kawai ai na san nufin ka mummuna ne a'a ka ba shi dama idan ya yi abin da ka kama shi sai ka kama shi da laifi jama'a ana fahimta duk abin da ga mutum yana yi yana karkashin ka to kar ka yi saurin masa hukunci sai ka tambaya ka bi bahasi shi sa Allah ya ce masa me yasa ba za ka yi ba ma mana aka ma laka sannan kuma a ciki mun ji darasi na gaba na ƙarshe shine yadda ubangiji maɗaukakin sarki ke karɓar addu'ar kowa yanzu don Allah kai kana matsayin bawan Allah kana roƙon Allah kana nema a wurin Allah kai shaidan ne ka kai shaidan tsiya to me yasa za ka yi tsammani idan ka roƙa Allah ba zai bata ba qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun wannan addu'a ce ko ba addu'a ba waye addu'a shaitan qala fa innaka minal munzarin sai Allah yake to an baka abin da kake nema wannan wa yake faɗa Allah yana faɗa fa fa innaka sai yake an baka yana faɗa aka bashi kai me yasa zaka yi tsammani in ka roƙa ba za baka ba kuma ya roƙi abin da zai iya zama impossible aka bashi kai da zaka kai da zaka roƙi possible jama'a mu roƙi Allah a wurin Allah akwai komi da muke nema kuma iblis ya san bai da tsarki ya san yayi laifi da mala'iku kulluhum ajma'una bai ce su roƙa masa ba da annabi adam inda shine aka ce ayi sujadan dan shi bai ce roƙa masa ba sai roƙa da kansa sai Allah ya karba kai ma duk laifin da kai la taqrafu min rahmatillah ka roƙa da kanka karka ce sai ya roƙa maka idan ka roƙa ne sai ka ce a taya ka amma mutum ya yin addu'a sai ce a roƙa masa a kai da kanka zaka roƙa me yasa Allah ya karba wa a wurin iblis shine ya ce rabbi in dai ka nuna Allah ya isa shi ne ubangiji to Allah sai ya nuna maka ya isa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda ya zama kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh